Eh gaskiya ne haka nan ne. Mhm. Kawo yanzu ma wanda ake bincika adadin su ya fi ɗari bisa ga kuɗaɗe da wanda aka ce an bayar hanci a zaben 2015. Jami'an da na yalkwata ne ko kuma waɗanda kuka tura jihohi ne daban-daban? A yawanci ma a jihohi wanda ma suke headquarter kalilan ne. wanda ke jihohi ne akwai da headquarter amma kalilan ne amma yawanci da can jihohi ne akwai wanda ma sun riga sun yi murabus sun bar aiki Nick wannan yana nuna hukumar zaɓe ita take aiki da EFCC ce ko kuma efcc ita kanta ne ta shigo ta fara yin wannan binciken eto eh ita efcc ta fara wannan binciken kuma da ta fara bisa ga ah, bayanai da su suka samu sun zo sun tutuɓe mu mu kuma mun ba su cikakken goyon baya tun ba yau ba ita hukumar zaɓe tana cewar duk wani jami'anta ko jami'inta da ya abin da ba daidai ba za ta ladabtar da shi to saboda haka muke ba mu ita hukumar efcc cikakken goyon ba ta wajen bincika duk wa'inda aka samu takardun koke a kansu amma abin da dokokin aiki ya tanadar shine ita hukumar zaɓe kawo yanzu ba za ta iya ɗaukan wani mataki ba sai idan ita efcc kanta ta gurfanar da su a gaban kotu to shine daga nan bisa ga dokokin aiki ita hukumar zaɓe a ɓangaren ta za ta ɗauki mataki na dakatar da wa'annan jami'an har sai yayin da ko kotu ta hukunci ko kuma su kansu suka wanke kansu. Wato wannan Nick da ya nuna 'yan siyasa kusan ya fito fili a sai sukan tinkari jami'an hukumar zaɓe da sunan ko neman basu cin hanci kenan. Eh to ai wannan ba sabon abu ba ne tun can ana yi kuma duk yayin da aka samu cikakken bayani ko kuma koke kuma an bincike an tabbatar da haka a ita hukumar zaɓe tana ɗaukar matakai abin da dai muka lura wannan karon shine fi sabilillahi adadin wanda aka samu aka musu wannan zargi suna da yawa wanda aka aka ake zargin su sun kai fiye da ɗari. Domin haka ne ko ni ya nuna fa ba mamaki zai iya shafar aikin zaɓe da za ku yi a jihar Edo kenan. A'a babu ai idan har an zarge ka da abu haka ba yadda za a je kuma a tura ka inda za a yi aiki hakan nan ba zai yiwu ba. Mm. ya wannan lamari ya sa kamar ita hukumar zaɓe ko jami'anta yanzu suna cikin zulumi ne ko kuma iya waɗannan mutane da abun ya shafa ne kawai suke cikin damuwa. Eto, eh ai ba wani halin zulumi da ake ciki don ka duba in ka kwatanta wa'inda ake zargi wajen guda ɗari da kuma adadin jami'an ita hukumar zaɓe wajen dubu goma sha shida kaga ba yawa amma tabbas wannan abu bai mana daɗi ba saboda kaga wannan zai cusa shakku kenan a zuciyar mutane A akan tarbiyyar mu ko halayensu duk yayin da muka sami irin wannan zargi to tabbas ba za a tura irin wa'annan jami'an su je su aiwatar da zaɓe ba sai har yayin da in Allah ya sa ko kotu ta yi hukunci ko su ma kansu sun wanke kansu. Mutanen suna na ana bincike ne ko wasu ma suna hannun hukumar EFCC? Eh to ta hukumar EFCC tana tana ta gayyatar da duk wanda aka samu ko bayani ko zargi a kan shi kuma suna kan bincika matsayin da ake ciki kenan kuma ta hukumar zaɓe tana nan tana ba mai ta efcc goyon baya shugaban hukumar zaɓe professor mahmud yakubu ya lashi bakin takwabi akan duk wanda aka same su da laifi ba za a bar su a nan hukumar zaɓe ba amma kawo yanzu ba gama bincike ba to sai an saurara an ji menene sakamakon bincike ko suna da laifi ko ba su da laifi komai dole a bi ka'ida a bi ka'idodin eh, aiki na gwamnati kamar yadda aka zayyana